radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba zo muku da su a kowace rana. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan sai an fara da shin shirin nan na ko kun san da ke leƙon muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Laraba goma sha uku ga watan maris ɗin shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda ya daidai da uku ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru saba'in da shida da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan maris na shekara ta alif ɗaya tara da arba'in da takwas yahudawan sahayuniya masu alaƙa da ƙungiyar ta'addancin nan ta hagana ɗauke da muggan makamai A kai hari a ƙauyen Hussainiya na Falasɗinawa da ke arewacin yankin Jalil. A yin wannan hari da Yahudawan Sayuniya sun lalata gidajen Falasɗinawa fararen hula marasa galihu tare da kashe mutane sittin mazauna ƙauyen Hussainiya. Haka zalika, 'yan ta'addan Yahudawan Sayuniya sun yi ta rusa gidaje a gundumar Katnum. A gundumar Katmun wadda take birnin Kudus a wannan rana. inda suka kashe ko jikkata wasu falastinawa masu tarin yawa kisan gilla da ƙungiyoyin yahudawa in ta'adda suka yi a kan al'ummar musulmin falasɗinu ya faru ne saboda yahudawan sahiniyan sun shelanta haramtacciyar gwamnatin mamaya a birnin kudus bayan janyewar sojin burtaniya daga falasɗinu kamar da kuma suka shelanta gafarar isra'ila watanni biyu bayan kisan kiyashi wanda aka yi wa falasɗinawa a ƙauyen Hussainiya. tun daga lokacin da har yau take babu wata ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya wadda ta buƙaci a gudanar da bincike akan wannan ta'addanci na yahudawa wanda suka aikata akan fararen hula falastinawa a ƙauyen husainiya a ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru ɗari da da suka gabata a ranar irin ta yau 13 ga watan maris ɗin shekara ta 1916 aka haifi marubuci ɗan ƙasar faransa Pierre gaska a birnin paris jamusawa sun kama gaska a lokacin yakin duniya na biyu yana son zaman lafiya matuƙa da son ganin an yi adalci a cikin al'amuran zamantakewa na al'umma ɗaya daga cikin muhimman ayyukan shi shine rubutun littafinsa mai suna haramcin hankali gaska ya mutu a shekara ta 1997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 To jerin shirin da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu Firaministan Isra'ila ya nanata cewa sojojin kasar za su ci gaba da kai farmaki a Rafa a daidai lokacin da kasashen duniya ke bukatar a tsagaita wuta alfarmar watan Ramadan. Shugaban Amurka Joe Biden da tsohon shugaban kasar Donald Trump sun samu nasarar zama 'yan takarar jam'iyyunsu a zaben kasar na watan Nuwamba da ke tafe. Shugaba Paul Kagame na Uganda ya amince ya gana da takwaransa na Congo felix sisekedi kan rikicin gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo to ga cikakkun labaran firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya nanata cewa sojojin kasarsa za su ci gaba da kai farmaki a rafa wato birnin kudancin zirin gaza wata sanarwa da ofishin firaministan kasar ya fitar a jiya talata mai dauke da jawabin zantawa da manema labarai a taron da kwamitin harkokin jama'a na Amurka da Isra'ila ta haƙaito Netanyahu na cewa dole ne Isra'ila ta kawar da sauran dakarun Hamas da ke rafa don samun nasarar yakin da take yi idan ba haka ba Hamas za ta sake taruwa kuma za ta sake ɗaukar makamai da kuma sake mallakar zirin Gaza. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ke ci gaba da kiran da a ta wuta a Gaza alfarmar watan Ramadana a kuma kawo ƙarshen kisan kiyashin da ake yi a Gazar. Ministocin harkokin wajen kasashen Iran da kuma na Iraki sun buƙaci kawo ƙarshen kisan kiyashin da Isra'ila take ci gaba da aikatawa a zirin Gaza. A cikin wata tattaunawa ta wayar tarho ministocin sun tattauna kan sabbin abubuwan da ke faruwa a zirin Gaza inda suka da ƙara ƙaimi da yunkurin siyasa na dakatar da kisan kiyashin da ake yi a Gaza da kuma aikewa da kayan agaji cikin gaggawa. Bangarorin sun kuma yi tsokaci kan taron da shugabannin kasashen biyu suka yi a baya-bayan nan a gefen taron kolin iskar gas na kungiyar opec da aka gudanar a kasar algeria inda suka yi nazari kan halin da ake ciki na dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu tare da mai da hankali kan kara tunatar da juna a tsakanin kasashen biyu da kuma kara yin shawarwari a tsakanin bangarorin biyu kasashen kuma sun taya junansu murnar shiga wannan wata na ramadana mai alfarma to labaran duniyar na fusa muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran Shugaban ƙasar Rwanda Paul Kagame ya amince ya gana da takwaransa na jamhuriyar demokradiyyar Congo Felix Tshisekedi kan rigacin gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo. Wannan yarjejeniya ta zo ne a ƙarshen taron da aka shirya a Luwanda na ƙasar Angola tsakanin Mr. Kagame da shugaban Angola Joao Lourenço mai shiga tsakani na ƙungiyar tarar Afirka a rikicin gabashin ƙasar jamhuriyar demokradiyyar Congo. Ministan harkokin wajen Angola Tete Antonio ya ce ƙasashen Rwanda da jamhuriyar demokradiyyar Congo sun amince da gudanar da taron tare da tawagogin ministocin bangarorin biyu da kuma yin kokarin shirya ganawar ziyarar ta shugaba kagame zuwa angola ta biyo bayan irin ziyarar da mr sisekedi ya kai luwanda a watan jiya inda aka bayyana cewa shugaban jamhuriyar makaradar congo ya amince ya gana da zakwaransa na ruwanda sharaɗi ɗaya tilo a ɓangaren congo shugaba sisekedi ya buƙaci janye sojin ruwanda daga yankin congo kafin ya gana da shugaba kagame yakin da ake gwabzawa tsakanin 'yan tawayen M23 da dakarun kwango ya yi kamari a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar kwango wanda ya raba mutane sama da dubu ɗari da muhallansu a cikin 'yan makonnin da suka gabata a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Jamhuriyar demokaradiyyar kwango ta zargi Rwanda da goyon bayan 'yan tawayen na M23 batun da Kigali ke masantawa. Shugaban Amurka Joe Biden da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump sun samu nasarar zama 'yan takarar jam'iyyunsu gabanin babban zaben kasar na shekarar nan ta 2024 da kasar za ta gudanar a watan Nuwamba. Rahotanni daga kafofin watsa labaran kasar na cewa hakan zai haifar da fafatawa mai tsanani tsakanin abokan hamayyar guda biyu da ke neman sake ɗarewa kujerar shugabancin ta Amurka. Bayan lashe ƙuri'un Georgia, shugaba Biden ya lashe ƙuri'un wakilan jam'iyya 1968 cikin jimillar ƙuri'u hudu, kuma da wannan ya zama ɗan takarar jam'iyyar democrat a babban zaben ƙasar da ke tafe kafofin watsa labaran amurka kuma sun yi hasashen biden zai lashe zaben fidda goni na democrat a jihohin mississippi da birnin washington a ɗaya ɓangaren kuma trump ya zama ɗan takarar jam'iyyar republican bayan da ya lashe ƙuri'un jihar georgia da mississippi da kuma washington to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan Somarila bayan labaran duniyar yanzu kuma ba tare da bata lokaci ba za mu tsinda ba a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu wa da shirin nan na makoma noma. Mu noma. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shirin ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan tsadar kayan abinci a cikin kasashen gini da kuma najeriya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana mutanen kasar gini da ke yammacin afirka sun shiga cikin halin kakanikayi saboda karancin kayan abinci da ake fama da shi mutanen kasar suna zargin mulkin soja da ake yi a kasar da cewa shine ummul haba'isin tsadar rayuwa su ko masana tattalin arziki suna cewa ya zama wajibi a neman mafita ko da ko ta gajeren zango ce yayin da sojojin suke kora cewa laifinsu ne sanadiyar mawuyacin halin da aka shiga dai a ƙasar ta gini shine ya sa ƙungiyar kwadago ta yi barazanar tsunduma cikin yajin aiki na gama gari matuƙar gwamnatin sojan ba ta ɗauki matakan da suka dace ba domin shawo kan matsalar cikin kwanakin bayan nan ne da gwamnatin sojan ƙasar ta sanar da ƙarin farashi muhimman kayan abinci da ake shigo da su daga waje a sanadiyar haka su ma 'yan kasuwa suka yi nasu ƙarin lamarin da ya jefa masu ƙaramin ƙarfi cikin mawuyacin hali gashi watan ramadana ya shigo a wannan ƙasa shinkafa tana daga cikin kayan abincin da aka yi wa ƙarin kuɗi lamarin da ya sa masu saye wahala da kuma masu sayarwa ma suke koken rashin riba kamar yadda mubinti bangora ta faɗawa manema labaru shi ma farashin man girki ya karu mako daya gabanin a fara azumin watan ramadana mai alfarma wata matar mai suna fatima fofana mai zaune a babban birnin kasar conakry cewa ta yi kayan abinci da mutum zai iya saya a wannan lokacin 'yan kaɗan ne kuma babu wata riba mata kirki da ake iya samu idan an sayar domin farashin da ake samu a baya yanzu ya shige cikin kudin saye sai dai mahukuntan kasar ta gini sun kore cewa hauhawar farashin kayan masarufin laifinsu ne domin ya samo tushe ne daga kasuwannin kayan abinci na duniya kamar yadda suke cewa ga misali a can kasar indiya. wacce take noma shinkafa mai yawan gaske kuma tana fitar da ita zuwa kasuwannin duniya ta rage yawan wacce take bari ana fita da ita zuwa waɗannan kasuwannin wanda ɗaya daga cikin dalilai ne na karuwar farashi to idan muka nufi najeriya shi kuma fargaba ake akan cewa kayan abincin da suke tashin goron zabi za su ƙara yin sama sosai wata ƙididdiga da majalisar ɗinkin duniya ta yi ta bayyana cewa za a samu karuwar masu fama da karancin abinci a najeriya da kaso goma sha biyar cikin ɗari na jimillar al'ummar ƙasar wannan adadin yana nufin cewa mutane miliyan biyar ne za su tsunduma cikin wannan matsala sanarwar ta danganta dalilan ƙarancin abinci ga wasu abubuwa masu yawa da suka shafi sauyin yanayi hawar farashin kayan masarufi da rikice-rikice masu alaƙa da rashin tsaro a sassa mabambanta na ƙasar musamman ma dai a arewacinta da nan ne ake noma muhimman kayan abinci har ila yau ta majalisar ɗinkin duniya ta ambaci cewa cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi ya daga cikin dalilan da suka haddasa wannan mummunan yanayin da aka shiga yanzu saboda yanayin da aka shiga a cikin ƙasar na ƙarancin abinci gwamnatin tarayya ta kafa dokar ta ɓaci a wannan fage da zai bayar da damar ɗaukar matakai masu yawa sai dai kuma ƙwararru a cikin ƙasar suna bayyana cewa matuƙar a ƙasa aka kasa ɗaukar matakan da suka dace na rage hauhawar kayan masarufin to babu wani sauyi da za a gani to da fatan mahukunta a dukkanin kasashen na najeriya da kuma can kasar gini za su ɗauki matakan da suka dace saboda rage wannan wahala da mutane suka fada ciki ƙarshen shirin namu kenan kafin mu karkari ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hafsatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To shirin makoma noma kenan yanzu kuma ga shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa dama saurari assalamu alaikum mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe kiden iraniyawa shiri na da shi sai ka muku wake-wake da kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar iran to a wannan shirin namu ba ta da lokaci ba gabatar muku da bakon bakonmu bahadur murarkhani khani domin jin irin tsarabar da ya tanadar mana. Bahadur Murarkhani cikin wannan waka da ya gabatar da fatan masu sun amfana kuma sun jaɗin wannan waka kuma anan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka haɗe mana ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a tabe mu a shiri na gaba don jin mu ɗauke da wata wakar ta daban amma kafin nan a mawadin wanda suka tallafa shi na kammala ni ma rigun shi cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya شمال بشانو پرچشنو ابی راجین بو و چانو ریوه منو نیز بگرند سارو باخو بوگه هغه بزمه لاخو منو نیز بگرند سارو باخو بوگه هغه بزمه لاخو سرا دس بيم ودس وشاملا دني ألالي دسر يلا أمر جيرو جانم ساچي سالا أجو بزمي قد كردما ترني وفرا وان دروان بدري وشامي قولي فجار بمره ملالی زگره و بزمه ملالی زگره بزمه To ina kuma da wannan neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci wani sabo kuma sai can da ya mace idan fa an sake lalbomu. kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa wani lafiya thank you Thank you.